to malam bashir barin gama gaskiya wayannan laifin kusan zance ma laifin gwamnati ne abin da ya sa an zubar da sarakuna sarakuna nan da kake kallo ka ko constitution mai ba ba su karfi sosai ba ya kamata constitution ya ba wa sarakuna karfi ya kamata gwamnoni su juye hankalinsu akan sarakuna domin in an ɗauki sarakuna wato a turanci in kai karin nasu alone ma'ana duk wani abun da ya shafi jama'a domin su ne iyayenmu su ne a turanci ake cewa custodian na heritage na muka baki ba sai mun tashi yin siyasa ko an shiga matsala za a je wajen sarakuna babu duk wani abun da ya shafi talaka a dinga zuwa wajajen su a tambaye su shawara kuma in an samu kafin matsala ya zo ma ai malam bashir kowa ya san da lokacin shekaru 30 40 da ya wuce mai anguwa kawai zai iya maganin gari gaba da domin ya san wa'ai shiga ya san wa'ai fita ai ba wani ba ne a lokacin gwamnati na mai da hankali ana ba su darajar su da sauransu wacce gwamnati ta jiha ko ta tarayya gwamnati ne nake kira ba gwamnatin tarayya ba gwamnatin jiha gwamnoni yan uwana su nake kira duk gwamnan da yake son zaman lafiya a jihar sa to ya tabbata ya girmama wa sarakuna kuma ya dinga ya dinga zuwa neman shawara a wajen su kuma ya dinga ziyartar su yana gaya musu ga abinda gwamnati take planning wato policy na gwamnati da sauransu to domin na mutane sun ga shekaran jiya sun ga jiya sun ga yau kuma insha Allah za su ga gobe amma gwamna zai ya gani yau da in ya ga gobe zai ga jibi ba domin shekara takwas kawai zai yi na mutane in ba mutuwa ne ya dauki ransu ba kuma mutuwa ya dauki ransu za ka ko su ko dan wansu ko ya mulki kuma shi ma zai ci gaba da abin da ya ga a gidan to shine babban shawara da nake kallo ne eh, muka dauki wannan mataki kai yanzu kana tafiya da sarakunan da ke jihar ka ni yanzu duk abin da nake ina zuwa gidan wajen lamido ba na barin gab tsakanin da lamido in ban je gidansa ban je fada yau ba zan je gobe kuma ba zan je in kalle shi bane ga matsala ga matsala me ya gani ko ga abin da muke so mu yi abin da ya shafi talaka me ya gani sai ban shawara ba za a rasa eh, lokacin damuna za ga makiyaya da manoma sukan dan samu matsala amma shi din ma in muna amfani da sarakunan mu to sarakuna suna shiga ana dan daidaita su kuma ana samun dan fahimta yanzu na farko duk ya fi ni to ya fi ni komai kenan duk mutum da zai ka ya riga fi ka komai so don haka idan gwamnati muna mayar da hankali a wajen sarakuna zan tabbatar maka cewa in Allah yarda matsalolinmu babban magana ne ko in a nutshell in ji bature mu gwamnoni mu ɗauki sarakuna da muhimmanci duk abin da ake ciki na talaka domin talaka sun fi ganin darajar sarakuna akan gwamna na faɗa haka duk kuma haka yake mu ma gwamnonin ai sarakuna iyayenmu ne ko ba gane ba to haka shine eh, shawarar da nake so in bayar malam shi